ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Uwar Sadiku kashi na talatin da biyar. Sadiqun har ya fice ko? Ai san gama exams, tunda ke baki hawa motar yau idan ya dawo ya bani mukulli, ya huta da yawon ya isa haka. da an yi magana ya ce zai je lecture ko kuma za su haɗu su yi karatu ta ɗan muskuta mm. ma haka na gani bari ya dawo sai na karɓi kullum mota na ɓoye saboda in zan fita saka dan taɓa hira daga baya mata sallama ya fita yana mamakin zahara danta ne yake so ya karɓe kullum mota daga hannun sadiku amma ta hana shi sai ta ce ita ma za ta kwace kuma ba ta iyawa lokuta da dama yana mamakinta yadda har yanzu ta kasa gane cewar ɓata tarbiyyar Sadiku take yi. Shi yasa yanzu bai gaya mata cewar ba zai biya Sadikun kuɗin registration ba, sai ya je makaranta da kansa ya ga result su. Ita kuma ta kasa gaya Aba cewa bata ga Sadikun ba, kuma ta rasa wanda za ta gayawa, ga sha sha biyu saura. Ta dai yanke shawara idan aka kiran azahar, bata same shi ba, za ta gaya abansa. Karfe sha biyu da kwata wayarta ta yi ƙara, ta ɗauki wayar kamar wadda aka wa dole, sai kuma ta ga sunan Sadiku. sai da zuciyarta ta nemi tsayawa lokacin da ta kara wayar a kunnanta. Kafin ta yi magana aka ce ba Sadiku ba ne. Haka dai ta daure ta amsa. Bayan mai magana ya gaishe ta, ya ce don Allah ina magana da mahaifiyar Sadiku Yusuf ne? Cikin hanzari ta ce, eh, ina Sadiq ɗin? Um, ga muna asibitin Malam Aminu Kano emergency. Shi da abokanansa ne suka suma tun jiya a wajen fati da suka sha kwaya, har yanzu ba su farfaɗo ba. To ga muna, ta saki wayar akan cinyarta daidai lokacin da Hawa hawaye wanke mata fuska. Sadiku ya sha ƙwaya tun jiya ya suma. Yanzu me za ta ce wa abansu? Bayan ta gama gaya masa da safen nan ma Sadiku ya fita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta miƙe tsaye, waya da ke aji akan cinyarta ta subace ta faɗi, ta ɗauka ta ajiye akan gado, ta ƙarasa gaban madubi tana share hawaye. Ta ɗauko hijabi ta sa, sannan ta ɗauko jakarta akan madubi ta dawo, ta ɗauki waya ta jefa a ciki. ta nufa hanyar fita daga ɗakin. Har ta kama hannun kofar sai kuma ta tsaya ta kasa murɗawa. To ina za ta? Babu mota a gidan, kuma Malam Ali baya nan. Shi kuma abin da yake ba a nan ya kwana ba, bata ma san yana gida ko kuma baya nan ba. Ta jiyo cikin sanyin jiki ta koma kan gado, ta zauna, ta zuba fuskarta a cikin tafukan hannayenta, ta sake fashewa da kuka. Ba ta da wata mafita, illa ta kira abinsa duk ta sanar da shi domin idan ma ta je asibiti ita kaɗai a halin yanzu komai ma zai iya faruwa. Ta kama gefen hijabin da yake jikinta ta goge hawaye, ta yi ajiyar zuciya, ta lalubi jakar ta ɗauko wayarta, ta lalubo lamba aban sadik ta danna mai kira, ta kara a kunanta zuciyarta na dukan uku uku. Fitowarsu kenan daga gidan Hajiya shi da Yaya Bello, suka shiga motar abban suka kama hanyar gidan Yaya Bello, inda a can za su ci abincin rana. Yana zira mukullin motar kira yana shigowa wayarsa. wadda ya ajiye ta kenan a kusa da giyar mota. Ya fasa taya da motar, ya amsa waya ya kara ta a kunne. Bata jira ya amsa sallamar ta ba, ta ce aban Sadiku. Sadiq ba da lafiya, yana asibitin Malam Amina a emergency. Yanzu yayan abokinsa da suke tare ya kirawo ya sanar da ni. Subhanallahi, accident ya kome. Ni ma ban gane bayanin ba, amma dai ba accident ba ne. Ni ma yanzu zan samu motar haya na wuce asibitin, idan kuma kana unguwa sai na shirya mu tafi. Ina gidan yaya, ki zaman ki, zan je na gani in ya so ma yi waya. Ya aje waya ba tare da ya saurari amsar ta ba. Ya dubi yaya Bello da yake gefensa, ya sanar da shi abin da ta gaya masa. Nan ya ce su wuce asibitin kawai. Da haka abu ya tada mota suka kama hanya. Ita kuwa Zara yana aje waya, ta ɗora hannu a ta rushe da kuka. Shi kenan, a gaban yaya Bello za a yi mata wannan tonon sililin. Ya samu dalilin da zai shiga rayuwarsu ita da yaranta, ya hana su jin daɗi. sai da ta yi mai isarta sannan ta ɗauki wayarta ta kira ya murja ta sanar da ita halin da ake ciki duda bata gaya mata cewa ƙwaya sadiqun ya sha ba suka yi sallama akan idan ta ji abin da ake ciki ta sanar da ita har suka isa asibitin malam aminu kano babu wanda ya ce wa ɗan uwansa ƙala shi abba yana ta mamakin to sadiqun da aka ce masa ɗazun nan ya fita me ya same shi har haka har aka kai shi emergency kuma an ce ba accident yayi ba yayin da shi kuma ya bello yake kallon hanya yana nashi nazarin a kusa da emergency din suka yi fakin suka fito suka shiga sai dai suna shiga kuma yarsa wanda zai kama da haka ya janyo ya bellin suka dawo waje ya kira zara ya tambaye ta wanda za su nema bayan ta sanar da shi ya ajiye wayar ya kira lambar sadiqon sannan suka sake koma cikin emergency yana shiga ya hango wanda yake waya da shi yaro ne matashi wanda ba zai wuce shekaru ashirin da biyar ba zuwa da shida da hanzari ya ƙara sojan sa'aban bayan sun gaisa da abba ya miƙa masa wayar sadiku yana faɗin ga wayar sadiku na ya karɓa yana faɗin wai me ya same shi ne cikin damuwa ce to ni dai abokinsu ne ya kirawo ni kuma a hotel na same su wai fati suke yi shine suka yi competition akan wanda ya sha kwaya da yawa za su ba shi dubu ɗari biyu da hamsin su ukun da suke kwance a nan su ne suka sha kwayar shine da sauran suka ga sun suma duk suka gudu sai abokinsu ɗaya ya kirawo ni ya gaya min don har da ƙanina a cikinsu shi ma yana gaya min ya gudu Dai yanzu ma likitocin tambayar da suke shine a gaya musu sunan kwayar da suka sha, don su san irin kulawa da ya dace su basu, amma ni ban sani ba. Abokan nasu kuma du sun kashe waya. Ga su can dai a ciki su uku a kwance, dukansu a sume, an dai musu allura. ya Bello ya ce subhanallahi. Matashin da yake masa bayani ya ce likitan da yake duba su yana wancan ofis ɗin. Ku zo mu sa sai ku ji daga bakinsa. ya Bello ya ji hannun abin Sadiku wanda ya kasa yin katabus saka bi bayan yara. bayan ya gabatar da su a wajen likitan shi ma likitan irin bayanin da ya musu ya sake yi ya ɗora da matsalar ita ce ba mu san irin kwayar da suka sha ba shi ɗaya yaron da ya farfado ya ce sunan kwayar flash ɗayar kuma rod a lissafinsa shi kwaya uku ya sha yayin da su kuma suka sha biyar ko shida muna bincike kuma muna jiran su farfado mu samu ainihin sunan kwayar domin mu san irin abin da ya dace mai musu sai kai wa likitan sallama bayan ya sanar da su idan sun farka za a mayar da su sashen kulawa da kwakwalwa. Bayan sun fito daga ofishin, suka ƙara sa inda su Sadiqun suke. Yana nan a kwance, babu alama wani motsi a tare da shi, idan ban da numfashi da yake fitarwa a hankali. Suka ƙare masa kallo, ya Bello ya ce Allah ya kyauta. Ya janyo hannun abban Sadiq, wanda yake binsa kamar mutum mutumi. Suka fito, bayan sun yi wa yaron godiya, sun sanar da shi suna nan a farfajiyar asibitin idan aka buƙaci wani abin. akwai ɗan waje daga gefen emergency ɗin da kujerun siminti na zama. Nan suka je suka zauna. Suna zama abu ya zuba fuskarsa a tafin hannunsa, yayin da shi kuma ya Bello ya zauna kusa da shi, yana nashi nazarin ba tare da ya ce komai ba. Zan ɗauki kusan minti goma haka kafin Abban da ya sauke hannunsa. Ya dubi yayin nasa cike da tsananin damuwa. Ya ce Allah ya sawaƙe. Amina ya Allah. Wallahi yayi ban san yadda aka yi Sadiku ya zama haka ba. kusan mutum uku ne suka min magana a kan binciki yaron nan domin malaminsa na secondary school ma kai tsaye yake gaya min cewa yana shaye-shaye amma duk yadda na so na ɗauki mataki a kai uwarsa ba za ta bari ba domin wasu lokutan ko bari na gan shi ma ba ta yi gashi ko an kama shi da laifi ta iya ta kare shi wasu lokutan ma kamar shashantar da ni take ta mantar da ni al'amarinsa yanzu kaga abin da ya faru ko yaya da an yi mata magana sai ta ce wai ana so a haɗa ni da shi Yaya Bello ya ce sha'anin mata sai haƙuri. Yanzu jira za mu yi ya farfaɗo, mu ji daga bakin likitocin yadda za a taimaka masa, don ba za mu bashi haka ba. Cikin ƙunar ya ci gaba. Kaga tun da har ya kai ya shiga gasar shan ƙwaya, kenan ya daɗe yana yi, har ta bi jikinsa. Kuma ma kuɗi har naira dubu ɗari biyu, ina suka samo su. Ni dai tun da nake ban taɓa ba Sadiku naira dubu goma ba, balle kuɗi har dubu ɗari biyu ko fiye. Ina ya samu waɗannan kuɗaɗen? Ina ya samu abokanan ma? Haka suka ci gaba da tattaunawa, yaya Bello yana ta kwantarwa da abban hankali. Wajen karfe biyu suka jiyo kiran sallah daga nesa. Yaya Bello ya dafa abin ya ce ba mu sallah ba. Ai gara mu leƙa shi, sai mu nemi masallaci mu sallah ko? Suka miƙe gaba ɗaya. A nan asibitin suka zauna, sai waya yaya Bello ya sanar da Asma'u ta je ta ba Hajiya abinci. Tun shigowarsa abokin Sadiq ya ba abba kullum motar Sadiq ya sanar da shi hotel ɗin da suka yi fatin, inda a nan motar take. Da haka suna nan zaune ya kira wani yaronsa Shamsu. haka suna nan zaune ya kira wani yaronsa Shamsu. Ya ce zo ya same shi a asibitin. Da yake da suke wayar Shamsun yana Court Road, ba tare da bata lokaci ba ya hawo babur ya ƙara so ya same su. Mukullin motar momin ya bashi, ya sanar da shi inda motar take. Ya ce ya je ya ɗau motar ya ajiye masa ita a wajensa, zai same shi. Sai kai sallama ya hau babur ɗinsa ya kama hanya. Bayan an idar da sallar la'asar, Sa'aba suka koma inda Sadiqu yake kwance. zuwa lokacin ɗaya yaron wanda ya riga su farfadowa har an canza masa ɗaki yana tare da iyayensa shi kuma ɗaya yaron ƙanin saurayin da sa'aban suka tara mahaifiyarsa ta riga ta zo yayin ta yi wa likitan bayanin tana son su sallame shi zuwa gobe don ita da yaran za su bi jirgi zuwa Legas daga can za su wuce hutu Dubai tana so likitan ya rubuta mata medical report idan sun je can likitoci za su duba yaranta bayan ta gama bayanin suka gaisa da Abba suka jajanta wa juna likitan yi wa sa'abu bayanin cewar su sadiku ma yanzu sun farka don haka ana bukata a samu madara su sha sannan za a canza musu ɗaki inda za a ci gaba da kula da lafiyarsu ba tare da bata lokaci ba abba ya fita ya siyo madarar ya kawo da taimakon ma'aikaciyar jinyar ya yi bello ya ɗaga sadiku wanda har zuwa lokacin idansa yake a rufe ya ɗura masa madara aka samu ya sha kaɗan zuwa karfe biyar da rabi sun ɗan ƙara farfaɗowa domin shi sadiƙun har yana kiran momi yana wasu zantuka da ba a gane me yake faɗi. Na aka tura shi a gadon jinya aka mai da shi wani ɗakin, a sashen kula da kwakwalwa. Aka saka mishi drip, kuma aka sake masa allurai. Bayan likitan ya fita, Aba ya zauna a kujerar da ke ajiye a ɗakin. Yayin da ya Bello ya tsaya a daidai kan sadiku yana tofa masa addu'o'i. A hankali ya shiru ya daina surutun. Ya Bello ya da ya zauna a kujerar da ke kusa da wadda Aban yake kai. Ya dubi Aban ya ce ko zaran za a sanar ne saboda a samu wanda zai zo ya kwana da shi mu kuma mu samu mu je gida zuwa safiya ko cikin sanyi murya ce eh ba zan ma kirawo ta ba dan bana jin zan iya sauraron ta a yanzu namiji dai ya kamata a samu ko kuma ni din in an jima sai in dawo zuwa safiya mu gani ya bella ya ce ba za a yi haka ba game da samari a dangi ko wajen su jamilin inna ma ai za a iya samu mai kwana ko da ku kwana nawa ne kuma muwa yanzu ina ganin muhammadu zan kirawo ya taho musu da kayan bukata ya zo su kwana da shi, tunda ba abu ne da ake so ya baza dangi ba, ai ta faman cewa yana shaye-shaye. Kafin abin ya bashi amsa ya kirawo Karima ya sanar da ita halin da ake ciki. Ya ce ta ba Muhammadu kuɗin mota, kuma ta zubo musu abincin dare, ta ba shi abin shimfiɗa. Suna jiransa idan ya zo sai su tafi. Muhammadu shine yaron yaya Bello na farko, wanda zai ba Sadiqun kamar shekara hudu. Don a halin yanzu shi yana ajin ƙarshe ne a jami'a, inda yake karanta aikin jarida. nan suka zauna har zuwa lokacin da Muhammadu ya iso sannan suka yi masa sallama suka tafi. Dan da aban Sadiku ya fita ya sanar da ita gasa a asibiti kuma shi ma bai san me ya samu Sadiqun ba dan baya cikin hayyacinsa take cikin matsananciyar damuwa. Gashi aban ya ce kada ta sake ta zo asibitin sannan kuma ya ce ta daina damunsa da waya idan ana buƙatar wani abu a wajenta zai neme ta. Haka ta kasa sukuni kuma ta rasa me za ta ce wa yaran da suke ta faman tambayar ta ko ba ta da lafiya ne. da haka kawai sai ta biya musu akan ba ta da lafiya sannan kuma ya sadiku ma ba shi da lafiya yana asibiti abba ya kai shi har la'asar tana riƙe da waya tana jiran shigowar kiran abba ko kuma ta ji shigowarsa gidan amma shiru hankalinta ya ƙara tashi da haka ta sake kiran yaya murja ta rushe da kuka cikin firgici ya murja ta ce subhanallahi zahar sadiku mutuwa yana kike kuka haka ki gaya min me ya faru cikin shashekar kuka ta ce yaya ni ma ban sani ba abinsa yana can tare da shi kuma ya ƙi min bayani har yanzu shiru. Cewa ma wai kada na sake masa waya sai ya dawo. Ikon Allah, to ki haƙuri mana. Na san tabbas da mutuwa Sadiku ya da yanzu kin ji labari. Ai lafiya ce ke buya, aka san ta ba ta buya. Ki yi haƙuri har zuwa lokacin da zai dawo gidan sai mu je. saka ajiye waya. Jama'a kaɗan kuma yi murjan ita ma ta kasa nutsuwa saboda yadda zaran take kuka. Da haka nan da nan ta baro abokiyar zamanta girkin da take. ta kama hanyar gidan Zara. A ɗakinta ta samu Zara suka zauna tana ba ta baki. Sai dai har zuwa lokacin Zara bata gaya mata gaskiyar abin da ya samu Sadiqun ba. Ta dai sanar da ita cewa lafiya kalau ya fita, abokinsa ya kirawo ta ya ce ba shi da lafiya, har ma sun kai shi emergency. Da haka suka zauna suna jiran Abba ya dawo ko ya bugo waya. Har magariba ta kawo jiki bai dawo ba, da haka yayin murja ta mata sallama ta tafi. Akan duk abin da ta ji, ta sanar da ita. Sannan kuma idan dare ya ƙare abin bai dawo ba, ta sanar da ita. Sai ta gaya wa yaya Muhammad ya neme shi. Ta tafi ta barta zuciyar ta fal damuwa. Suna fita daga asibitin suka samu masallaci suka yi sallar magariba. Sannan suka wuce ya sauke ya Bello a gidansa. Ya ji daɗi matuƙa da Allah ya sa ba a gidan zarin zai kwana ba. Dan yadda zuciyarsa take tafasa, baya jin zai iya saurara mata. Domin duk halin da Sadiku ya shiga, laifinta ne. Ba zai kira wannan abin da jarabawa ba, domin sakaci ne, kuma ya san da laifinsa a ciki, To amma me yasa Zara take katange shi daga yiwa wa ɗansa tarbiyya? Shi ɗin me ya rufe masa ido, ya ƙi ya jajirce. Tabbas Zahra ita ta san ƙulle-ƙullen da ta daɗe tana yi a kansa, kuma baya jin zai iya yafe mata idan ta lalata masa yara. Kai tsaye gidan Aisha ya wuce. Ta gama abincin dare, ta jera a kan dainin. Gidan yana ta ƙamshin tarare. Kallo ɗaya ta yi masa ta san cewa akwai damuwa a tare da shi. Bayan amsa sannu da zuwan ya dubi dainin ɗin ya ce, Kin gama abincin ko? Yunwa nake ji. Na gama, Za ka sake kaya ko sai ka ci abincin? Haka ne, bari ma na fara yin wanka. Yana fitowa daga wankan ta zuba masa abincin wanda tuwo ta dafa da miyar agushi. Ya ci ya ƙoshi ba tare da ya ce mata komai ba. Bayan ya gama ya taso daga tebul ya dawo gaban TV. Ta kwashe kwanuka sannan ta haɗo shayi ta aje masa. Ya ɗauki remote ya kunna TV a daidai lokacin da ta zauna a kusa da shi tana kallonsa. Ya kalle ta ya gajeren murmushi. Ya ce ya aka yi kike ta kallon fuskata. kamar ana karanta littafi. Ta mayar masa da murmushin tana wasa da gashin kansa. Ta ce, Naga kamar ka shigo ne da damuwa, shi ne tunda ba a gaya min ba, nake ƙoƙarin karantawa. Tunda ka san an ce labarin zuciya a tambayi fuska. Ya yi murmushi, dan ya bata labarin abin da ake ciki. Sosai ta jajanta masa, sannan ta ce kuma ka ga maganar yaya gaskiya ce. Idan aka samu ya farfaɗo gaba ɗaya, akwai rehabilitation centers, inda idan ka biya za su ajiye shi tsawon wani lokaci. a ɗora shi akan magunguna da tarafi har ya samu ya rabu da shan ƙwayar. Sai dai fasu yawanci gaskiya a can ake kwana, kamar dai boarding school. Ya kalle ta cike da damuwa. To ya za a yi? Ai dole a kai shi. Tunda idan na bar shi a gida, uwarsa ba za ta bari a masa abin da zai ɓata masa rai ba. Amma kuma ai babu uwar da za ta so a ce ɗanta yana shaye-shaye. Ita ɗin ma na san idan aka yi mata bayani, za ta gane, kuma za ta so a raba shi da mugun abu. Ka dai mata bayani, tunda ko babu komai yana bukata addu'arta. Hmm. Ya mai da hankalinsa ga kallon TV, yana shan shayinsa. Bayan ya kurɓe shayin ya ajiye kofin, ya ɗauki ƙafafunsa ya ɗora akan cinyar Aishan tare da gyara zama. Ta muskuta ta fara matsa masa ƙafafun, tana yi masa tausa, domin ta san idan ya mata haka abin da yake bukata kenan. Sai wajen tara da rabi sannan ya tashi ya sallar isha, wanda bai samu ya yi a masallaci ba saboda gajiya. Bayan ya idar ya ɗauki mukullansa ya mata sallama, akan zai je gidan Zara ya dawo. Yana fita ita ma ta tada sallah. Tana kwance a ɗakinta ta ji shigowarsa gidan. Nan da nan ta taso ta fito falon sama don ta tare shi. Yaran duka sun yi bacci, sai Rukayya da Yusra, wanda suke zaune a falon ƙasa suna jiran su ji halin da yayan nasu yake ciki kafin su kwanta. Bayan ya amsa sanin da zuwansu ya nufi sama, suka biyo shi a baya, Rukayya tana faɗin Abba, kwantar da yaya aka yi? Ya amsa eh, sai zuwa gobe za su sallame shi watakila. Yusra ta ce, Abba wai me ya same shi? Baya son ya amsa wannan tambaya, da yana ganin bai dace ce musu ɗan uwansa shaye-shaye ba. Ya kaɗa kai yana faɗin zuwa ya gidan abokinsa suka sha lemo wanda ya expire ba tare da sun sani ba. Shi ne suka samu food poisoning shi da abokanansa biyu. Yana cikin bayanin suka shiga falon sama, da haka momi ta ji lokacin da yake magana food poisoning. Sai da ta yi ajiyar zuciya, saboda yadda ta ɗan samu nutsuwa. To da me yasa bai mata bayani ba, ya bar ta cikin damuwa. Zana ƙarasa shiga cikin falon ya ce da su riƙa to tun da an ji abin da ya sami yayan sai a je a kwanta ko? Suka yi masa sai da safe, ita ma mumun suka yi mata, sannan suka shige ɗakinsu. Zana shiga ta miƙe, ta bi bayan abin wanda ya nufi ɗakinsa tana yi masa sanin da zuwa. Bata sani ba ko ya amsa ko bai amsa ba, ta dai san bata je ya yi magana ba, sai dai da yake bata ta ganin fuskarsa bata san yanayin da yake ciki ba. A tare suka shiga ɗakin, ya wuce ya ajiye mu hannunsa akan madubi. sannan ya jawo 'yar kujerar da take gaban madubin ya zauna yayin da ita kuma ta zauna a gefen gado suna fuskantar juna ta ce ya jikin sadiqun na ji kana cewa yara food poisoning ne wani irin abinci suka ci kallanta kawai yake a fusace wanda ita kuma take mamakin dalilin da yasa yake kallanta kamar ita ce ta poisoning din sadiqun ta dan bata rai ta kawar da kai ya ce ai ma nan zuwa ne in tambaye ki abin da sadiqun ya ce ya samu poisoning din mamakin ta ya karu yayin da ta kara shan kunu saboda yadda ta kula yana so ne kawai ya raina mata hankali. Ta yaya za ka tambaye ni bayan kai ne ka je wajensa? Ya eh kwafa, ya ce ko da yake ba ma wannan ya kamata in tambaye ki ba. Ɗazu da safe da na tambaye ki sadiku me kika ce min? Ce maka ne ya fita, kuma ai lokacin ya fita ɗin. Ko ka gan shi ne a gidan bayan nan? Ya jinjina kai saboda yadda take bashi mamaki. Ya rasa yaushe Zara ta ƙware a ƙarya haka. Ya ce ban gan shi ba, amma bari na sake tambayar ki. wataƙila za ki fi ganewa. Jiya ina Sadiku ya kwana. Gabanta ya faɗi, yayin da ta yi sauri ta waske. Sai a lokacin ta gane inda ya dosa. To ana maganar yau, ya za a dinga tambaya ta jiya. Tana jin motsin ƙwayar idanunsa a kan fuskarta, domin ya ƙi ya daina kallonta, wanda hakan ya sa ta kasa sukuni. Ba ta da wata mafita, domin ta tsani yadda yake warware duk wata ƙarya da ta yi, ba tare da ya ɓata lokaci ba. ta saci kallon fuskarsa suka haɗa ido ta sake shan kunu sannan ta ce ya ce min za su yi fati ne na end of the section kuma na ga tun a secondary school suna irin wannan fatin shi yasa ban yi zaton wani abu ba shi ne ya yi dare ni kuma bacci ya kwashe ni ban sanar da kai ba shi ne kika nuna min kuma ya da gidan ajiya ya kwana ba ma wannan ba kin zama ke ce uwarsa ke ce ubansa shi yasa kika bashi kuɗi kuma kika bashi izinin ya tafi fati kika bashi mota ya je abin da ya ga dama ba tare da ke da shi ɗin kunne nemi izini na ba, tunda dama kin nuna masa ni ba na son shi. Ba ta da bakin magana, da haka ta kuya da kai ta yi shiru. So take kawai ya gama wannan hayaniyar tasa, ya gaya mata abin da ya samu Sadiqun da kuma halin da yake ciki. Ya fuskanci ba za ta yi magana ba, ya yi murmushin takaici. Ya ce, To, ina miki murna zara, saura ka ɗanki hallaka Sadiku. Domin jiya da kika ɓoye min kika bashi kuɗi da mota ya tafi fati, zuwa suka yi suka sha miyagun ƙwayoyi wanda jikinsu ba zai iya ɗaukan wannan yawan ba. Wannan shi ne ya janyo su ukun suka sume, aka kai su asibiti. Tun kuma jiyan ba su farfaɗo ba har zuwa lokacin da na baro su a asibitin. Sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya tashe su lafiya, tunda likitocin sun tabbatar da ya daɗe yana shaye-shayen ƙwayoyi. A firgice take sa da baki buɗe, kafin ta samu kalaman da za ta gaya masa, ya miƙe ya ɗauki mukullin da ya ajiye nufi ƙofa. Sai da ya kama hannun ƙofar, sannan ya juye ya dube ta. ya ce kuma ban baki izinin zuwa asibitin ba idan kuma kin ƙiji to za ki sha mamaki ya marza hannun ƙofa zai buɗe ta yi sauri ta ce to shi da waye a asibitin tana nufin ya gaya mata domin ta samu ta waya ta ji halin da yake ciki dan da ta kula shi ɗin ba zai mata bayani ba cikin halin ko in kula ce shi da mutane ne sai da safe ya fice kafin ta ce wani abu ya bar mata gida hmm. to war sadiku kin da ya gani dama aka ce wanda ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba yau da sadiku ya mutu do a cikin sakacinki ne za ma iya cewa ke kika kashe shi tun da dama son zuciya ai ɓacin zuciya kuma kaza tana taka ɗanta ne ba don tana ƙinsa ba amma sai kaga uwa ta naɗe hannu ba za ta kuɓe 'ya'yanta ba saboda karansu ya ɓaci har ta kai ma idan ubansu yana son ya musu hukunci ta dinga karewa tana nuna ba su da laifi wannan ba gata ba ne duk wacce ta yi wa 'ya'yanta haka